Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta bayyana cewa gamayyar jami'an tsaro sun samu nasara hallaka 'yan bindiga sama da ɗari biyu a jihar. Jihar Niger dai na fama da matsalar 'yan bindiga da suka addabi jama'a da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma ƙona gidajen jama'a, sannan da kisan babu gaira babu dalili. A wani taron manema labarai, kwamishina na ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma kula da tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya ce gamayyar jami'an tsaron da suka haɗa da sojoji da 'yan sanda da kuma jami'an tsaron farin kaya na civil defense sannan da 'yan banga. sun tafka gumurzun da ya sa suka hallaka waɗannan ‘yan fashin daji da suka haura ɗari biyu a garuruwan babban lamba da ke ƙaramar hukumar Kwantagora da kuma kundu ta yankin ƙaramar hukumar Rafi. Allah ya bamu nasara sosai jama'an tsaronmu da yan banga da, mutane ma yan kasa sun tashi tsaye eh, Allah ya babu nasara an kakkashe su fiye da mutane 200 mun samu babura da yawa raburan muna ganin sun kai wajen ɗari wayansu sun kone wayan sun su ba sun gudu bangaren jami'an tsaro an samu inda suka rasa rai mun samu wayan su da suka samu sun ji rauni suna asibiti kuma muna roƙon Allah ya ba su lafiya dai wajen mutum guda biyu da suka rasa kansu. wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar jihar Niger ke ƙara nuna damuwa akan halin zulumi na fargabar waɗannan 'yan fashin daji. Alhaji Awaisu Giwakuta shugaba ne na al'umma a jihar Niger. Amma yau shi za a zaro kasa haka a ce ko ina nan mina ya rage fa mina cikin garin mina ya rage fa ba ce ba ba shigo ba kadan ya rage wa mutanen nan za su shigo cikin garin mina fa don Allah bai kamata a bar mutanen Niger ana ta nakasa su wai laifi da mutanen Niger suka yi. Bayanai dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan garuruwa da suka zama tamkar kufai a wasu yankuna na ƙananan hukumomin rafi, shiroro da kuma ƙaramar hukumar mariga, a sakamakon yadda waɗannan ‘yan bindiga suka tarwatsa al'ummomin da ke zaune a cikinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka, daga Mina a Najeriya.